إلا النار ما فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نالا ربا درنقو مشاترة قوة رمضان hijira 1443 wanda ya dace da daren 20 ga watan april na isan 2022 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfurma a wannan masallaci na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da zai yardar da shi sai abin da ya dace. da littafinsa mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yau ba za mu karanta tambayoyi ba saboda haka za mu ci gaba da karatu alaramma Allah na cewa wala in azatnahu na'ama ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقول Na'am. عني نعم yakin ayoyi da muke karantawa ba su gushe ba ko bai gushe ba yana magana kan halin kafurai ko munafukai halin mutanen da suke akasin muminai Allah ya ce wala'in azakna insana ko wala'in azaknahu idan muka ɗanɗana masa wato shi mutum kafuri kenan na amma muka ɗanɗana masa ni'ima jin daɗi walwala ba da barra'a bayan wahala اي فقر وشدة باين تلوتشي دزناني مكحدكو دسوك شافيشي تو لا يقولن والله زيريك اتشيوا ذهب السيئات عني ذهب المسائب عني ني انزنار بدو هالهلو با واتبانا تاردو هالهلو ينزو وهذا لو سنت في سنبرني ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها yana cikin tsanani ne amma kuma Allah sai ya kawar masa da wannan tsanani abinda zai ce kawai shikenan ni yanzu fa shikenan komai na tafiya daidai harkoki sun dawo kamar yadda nake so malam ya tawakka zawala lokacin da yake fama da wannan tsanani baya tsammanin tsananin zai kau bayan kuma tsananin ya kau wala shakara alaiha bai yi godiya kan kawuwarsu ba mana bai gode wa Allah kan kawuwar ranin ba innahu la farihun abinda kawai za ka ga tare da shi shine sai ya zamanto la farihun wato wani mai alfahari mai nuna ji da kai kwana-kwanan nan fa cikin wahala yake cikin talauci yana ta fama ba yadda sai an bashi amma ga shi yanzu ya zamanta wani abu ya yi dukiya ya yi komai kuma sai ya ɗora girman kai kuma ya manta da zamanin sanadiyya ya to fakurun mai yawan alfahari alan nasi akan mutane bi ma'utiya saboda irin ni'ima da Allah ya bashi wannan yana daga cikin halin kafuri banda mumini saboda haka musulmi sai ta tsantsan idan da yana cikin wahala kuma Allah cikin ikonsa ya sauƙaƙe masa to sai ya ƙara kaskatar da kai gaban Allah ya gode wa Allah ya ta girmama dukkan mutane musamman ma matalauta ya kyautata musu ya girmama su ya rika tuna cewa shi ma da haka yake sannan kuma Allah ya ni'imta shi Allah nan da yake da ikon ni'imta shi bayan da yana cikin talauci to yana da ikon ni'imta dukkan talakawa ma haka mumini ya kamata ya kasance na'am illa allazina sabaru illa na sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabeer to illa allazina ay lakin allazina sabaru amma waɗannan da suka yi haƙuri alal akan tsanani ko cuta da ta shafe su cikin rayuwarsu ba su zagi Allah ba ba su kafurce masa ba ba su yi hushi suka ce yanzu ya yi watsi da su ba wai ba su komi ba suka bautawa Allah cikin tsanani da suke ciki suka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki yana da dama ya yi da bayansa yadda yake so wa amilu salihati sannan suka yi aiki na kwarai suka ci gaba da ayyuka kamar yadda alkurani da sunna ya umarce su Sin na'ama a cikin jin daɗi ko ma cikin wahala ulaika waɗannan masu waɗannan siffofi ko masu wannan siffa siffan haƙuri akan bautar Allah a halin tsanani ko halin wadata lahum maqfiratun to suna da wata irin gafara wa ajrun da wani irin lada kabirun mai girma huwa aljanna wannan lada shine aljanna Allah ya sanya mu cikin irin waɗannan mutane na'am فلعلك نعم وقائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه أن يقولوا لولا عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء نعم أمكة أكوي manya-manyan azzalumai akwai manya-manyan bijirarru saboda kuɗi da Allah ya ba su da kuma faɗa aji da Allah ya ba su irin su alwalid ibn al-mughira irin su al-as ibn wa'il irin su al-harith ibn qais as-sahmi irin su al-aswad ibn irin su al-aswad ibn irin su abu lahab nan suna daga cikin manya-manyan shaƙiyyar makka masu nuna gadara saboda dukiya da Allah ya basu ko yawan zurriya yawan jaja da Allah ya basu da yawan faɗa a ji su suke jagorantar neman walakanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin makka suke masa izgili suke masa ba'a in baki sun zo su suke jan hankulan baki kada saurari shi kada saurari muhammad wani ne wanda ba komi ba da ya zo domin ya tara mutane hankali domin eh, ya raba mutane da abin da suka sani iyaye da kakanni waɗannan maganganu annabi ba jin daɗin abin da suke yi hankalinsa na tashi shi ya sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wannan aya da wasu ayoyi masu kama da su da za mu karanta wasunsu Allah ya ce fala ila kai ya Muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila kai tarikun ba'aba ma yuha ilaika ila kai za ka bar sashin abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka ba za ka iya isar da shi ba ko ila kai za ka bar sashin abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka ba za ka isar da shi ba ko za ka ji nauyin isar da shi saboda iskilancin masu izgili ko saboda ba'ar masu ba'a ko saboda zagin masu zagi ya zamanto falatu ballighuhum iyyahu ba za ka isar musu da sakon ba tahawunihim bihi saboda irin yadda suke walakanta gaskiyar da kake gaya musu sai annabi ya karanta musu ayoyi ya karanta musu hukunce hukunce su fashe da dariya sai ta masa ba'a sai ta masa izgili kuma wa ba'ikun bihi sadruka watakila kai zuciyarka za ta yi kunci ta ji duk kamar ta fashe saboda hankalinka a tashe ke irin yadda waɗannan suke karya taka gaban al'umma kuma su kwana lafiya su tashi lafiya sai ta ƙara kuɗi ma da ƙara samun karɓuwa wurin talakawansu wannan dole ya tsara mutum hankali aji tilawati alaihim li ajli ya yaqulu saboda irin iskilanci da suke maka saboda dalilin sun ce laula halla unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak suna ga mutane cewa abin da zai tabbatar muku da Muhammad ba gaskiya yake faɗa ba ba Allah ne ya aiko shi ba ba ku gani yadda yake fama da talauci ba ku ganin mu mudin ne yadda muke watayawa muna da kuɗi muna da jama'a muna da muna yin duk abin da muke so shi kuma yana nana ta fama shi da yake cewa yana tare da ubangiji da ya lice mu ya halicci komai ai ya kamata a ce yana cikin wadata hmm? don saboda suna irin wannan magana suna cewa halla unzila alaihi kanzun don me ba a aiko shi tare da wata taska ba ta dukiya tun da dai manzo ne na Allah kam ya zamanto yana da kuɗi duk wanda ya zo wurinsa zai ba shi zaccen abinci zai masa tattalin komai zai ba shi kuɗi zai ba shi sura me yasa ubangiji nasa ba zai iya masa wannan ba in har maganar sannan gaskiya ce cewa ubangijin sammai da ƙasa ubangijinmu ne ya turo shi aw ja'ahu aw ja'a malak ko kuma dai Allah kalli a da ubangijin nan da ya turo shi sannan har ya ba shi littafi to ya turo mana da mala'ika kuma ga shi da mala'ika yayi magana sai mala'ika ce gaskiya yake faɗa fa Allah ne ya aiko shi amma shi ne nan shi ne Muhammadu nan da muka sani ba wani bane dan gidan wane ne ko mun san shi kuma yadda muka san jin na haka yake bai canja ba ba kuɗi ba wani abu ba kai shi kenan zai ce mu naɗa shi ya zamanto sarkin mu kenan ya zamanto shi ne mai cewa a yi a cikin mu mu ɗin nan duk mu zamanto wato mabiya gare shi to haka suke gawa wawaye to kuma ka san wawaye za su ɗauka saboda kuma daga nan su ma su yi ta zagin annabi su yi ta zoliyansa su masa ba'a su yi ta mummune ba'a wannan abu na tayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hankali duk lokacin da zai isar da sabon saƙo gare su sai sun masa irin wannan izgilanci a gaban wawaye saboda haka ai da da sai ya zo da mala'ika wanda zai rika gaskata shi a yi saddiƙuhu kamar kana ya rika gaskata shi kamar da dama muka ce inda har kai manzo ne na gaskiya daga Allah to da sai Allah ya haɗa ka da mala'ika duk lokacin da kai magana mala'ika ya ce lallai kun gani mala'ika ne abin nan da muhammad yake faɗa gaskiya ne to wataƙila irin wannan maganganu da suke faɗa na maka ba'a na maka izgili yana tayar maka da hankali wataƙila zai sa ko wataƙila ka kasa isar da wani saƙo muhammad to ka isar da saƙo kar ka damu da su kada ka kula su ka isar da abin da muka ce ka isar wa duniya inna ma anta nazir kai ba wani ba ne aikinka bai kasance wani abu ba face ne kai mai gargadi ne kuma aikinka gargadi ne shi fala alaika illa babu wani abin da yake kanka in banda isarwa lal itiyanu bi maktarahuhu ba wai zuwa da abin da suka ce ka kawo musu ba ko ya zamanto kana da babbar taska ta dukiya ga zinari ga komai ko kana da wani mala'ika kusa da kare zai gaskata ka wannan ba aikin ka bane aikin ka shine abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka ka isarwa al'umma wallahu ala kulli shay'in wakil Allah madaukakin sarki wakili ne masanin komai ne shine mai lura da komai hafizun shine mai lura da komai mai kiyaye komai fa yujazihim saboda haka zai saka maka musu irin waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin suratul hijri Allah madaukakin sarki yana cewa la tamuddanna aynaka bima mat'ana ila ma mat'ana bihi ila ma mat'ana bihi azwajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين أمنا سورة a wannan sura ta alhijir Allah maɗaukin sarki ya ce wa manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam la tamuddanna aynayka wato kada ka ma ka ka kalle su ma kada ka wato dubi ila ma matta'ana bihi wato kada ka damu kada ido ka buɗe idon ka ma ka riƙa kallon Abin da muka ji yadda su daɗi da shi azwajan minhum irin mataye da muka ba su irin wanda suke so irin dukiyoyi da muka ba su irin wanda suke so kuma suna saba maka amma kuma al'amuransu suna ci gaba suna jin daɗi suna ta yin izgilanci kada ma ka kula su kada ka buɗe ido ma ka kalle su wala ta zan alaihim kada ka yi baƙin ciki saboda irin abubuwa da suke maka ka idda saƙo sannan waqtu janahaka lil sannan ka nuna wa mumine da ke tare da kai waɗannan talakawa ka nuna musu kyakkyawan hali ka nuna musu tausasawa ka ɗabi'antar da su ka koya musu tawazu'i ƙasƙantar da kai ka ɗauke su da kai da su duk abu guda ne bayi ne na Allah saboda haka ka shiga cikin ibadar da suke yi wa ubangiji ku yi tare komai da komai dai ya zamanto kuna tare da su waɗannan su ne mutanenka su ko in can fita sha'aninsu ci gaba da isar da sako har yanzu a cikin suratul hijirin Allah madaukakin sarki ya ce ولكن نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أنك يضيق بما يقولون نعم فاصدع بما تؤمر ربك وكن من الساجدين وكن من الساجدين نعم الله مدعوكين سركي يا ساكت واتكين وانا سورة ولقد نعلم hakika muna sani ko muna sane ya manzon Allah annaka yadiqu sadruka bima yaqulun cewa zuciyarka ko kirjinka na kuntata na ɓaci kana samun damuwa sosai bima yaqulun saboda irin maganganun da suke gaya maka suke fuskantar ka da su na maka ba'a na maka izgilanci mai wa Allah izgilanci saboda haka ka ta sha'anin ci gaba da isar da sako فصدق بحمد ربك فريق أين تسبيه تهنر بودي وبنجدنك وكن من الساجدين فتسن شيء لك تكن مثلا ما سين سجودا يصلى لك أبوتا ألا تاردك تارد وإنمان دي مؤمنين أكرينا kuma حتى ci اليقين. da bautawa ubangijinka har mutuwa ta zo maka a cikin suratul nahl Allah maɗaukin sarki ya irin wannan magana ya ce wasu duru wa ma sabruka illa billah ya ta zan alayhi. Wa ma sabruka illa billah. Na. ta hazan ta alayhim wa la ta kuki boyatin min ma yan kuru. Wasu kai haƙuri. kan isar da saƙon da muka ce ka isar. Kai haƙuri kan bautar Allah. Kai haƙuri ka jure ka jure ma wato izgilanci da ba'a da walakanci da kake fuskanta daga waɗannan wato mujurmai wato manyan wato ko shugabannin makka wa ma sabruka illa billah wato haƙurinka bai kasance ba face ga Allah Allah shine mai taimakon ka wannan haƙuri Allah shine mai biyan ka kan wannan haƙuri wala ta zan alaihim kada kai bakin cikin irin izgilanci da suke maka wala taku fi dayqin mimma yamkurun kuma kada ka kasance cikin wani kunci ka shiga damuwa da halin wato tashin hankali ka kasa zaune ka kasa a a'a mutu rabu da su ka ci gaba da isar da saƙo baiƙin da baiƙin din manan su guda a suratul kahf har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce fala allaka ba ta آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث نعم ka halakar da kanka ko ya manzo Allah halakar da kanka Wata saboda irin ayyukansu munana da suke maka na izgilanci na ba'a na walaƙanci da sauransu na yarfe da sauransu hmm? ganin kana gaya musu gaskiya amma kuma tafi gaskiyar sannan su kwana lafiya illan yuminu bi hadha alhadith zaka halakar da kanka ko saboda ba su imani da wannan alqurani da kike karanta musu ba zaka halakar da kanka asafan saboda tsananin bakin ciki da kike fama da shi to kada kai saka aikinka shine ka isar da sakon da muka ce ka isa sauran kuma ka bar mana a cikin surat shu'ara Allah madaukakin sarki ya sake cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin إن نشأ ننزل عليهم من السماء ننزل عليهم السماء آية فظل تحناهم نعم فظل تحناهم لها خاضعين الله يأتي لعلك باقي نفسك ألا يكون مؤمنين وتجي إلى ذاك هلك عندك أنك تقول تبو دك هوي بس زمن تومو مليبا هنا رونك كيليك إيسد ساقو كذبا مسئدو كذعين هو كنت إن ألا ذي أكنسو نعم. إنك idan mun ga dama in ji Allah da nazzul alaihim min as-sama'i ayatan za mu saukar da wata aya daga sama a kansu fa zallat anaquhum laha qabi'in nan da nan za ga halayen su sun canja sun mi kauya ga wannan aya tilas in mun ga dama cikin sakon duk halin su nan sai canja muna da iko mu canja musu alƙibla nan da nan wata aya za mu saukar cikin 'yan mintoci nan da nan za su zamanto abin tausayi in mun ga dama sai mu yi haka amma ba mu ga dama ba halin da kake ciki din abin da muka ga dama kenan yanzu a ci gaba da bautar mu ta hanyar isar da sakon da muka muka kai ka isar a suratul naml Allah madaukin sarki ya ce wala tagan alaihim wala takun fi baitin mimma yamkurun alaihim wala takun fi wala tazan alaihim kada yi bakin ciki saboda irin munanan ayyuka da suke yi wala takun fi dayqin mimma yamkurun kada kasance cikin kuncin tunani ko kuncin rai ko kuncin kirji hankalin ka ya tashi saboda irin makirce makirce da suke maka duk da gaskiyar da kake dauke da ita سورة فاطر الله يتي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا زين له سوء عمله فرآه حسنا نعم إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نعم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله wannan سركي يا tambaya yace a آية أنا تنبع يتشي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا da aka kawata masa shaidan ya kawata masa munin aikinsa izgilanci da yake wa manzonmu ba'a da yake wa manzonmu maganganun banza da yake fuskantar manzonmu da su kuma shedan ya kawata masa haka yana kamar yana nuna wata bunƙasa wata isa wannan daidai yake da wanda ya da wanda ya hankalta ya yi imani da manzon mu ya ga girman mu tabbas ba daidai suke ba fa inna allaha lalle allah yudillu man yasha'u yana badda wanda yake so wa yahdi man yasha yana shiryar da wanda yake so kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ana matsayin ka na manzon mu fala tazhab nafsuka alaihim matarati kada ka kashe kanka kada ka kashe kanka saboda irin munanan ayyuka da suke yi kar ka damu da su inna Allah alimun bima yasnaun Allah masani ne ko Allah shi yake sanin abin da suke aikatawa to waɗannan ayoyi duka Allah madaukakin sarki ya saukar da su ne domin ya kwantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam hankali tabbas duk lokacin da ka fuskanci mutum da zuciya ɗaya ka fuskanci mutum da gaskiya sannan kuma ya akasa lamari ya zamanto yana cutar da kai kai da kake kokarin ka jawo shi domin ya samu ni'imar da bata da iyaka shi kuma yake ta bata abin yake ta ma izgilanci kuma ya kwana lafiya ya tashi lafiya dole hankalin ka ya tashi to Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada hankalinsa ya tashi zai hukunci kuma wannan haka ake neman duk wani mai da'awa ma ko duk wani mai imani da dama za ga saboda imaninka saboda ɗabbaka ka saboda bin ka mutane su sama kahon zuka sai ta ma ba'a ko rashin isbali ɗin nan wani sai ya maka ba'a sai ya ce ka ga mai sanya wundun sa wannan ana kiransa isgilanci in ka barge gemu wani ya ce to ka gansu ko bunsurayen anguwanmu ai muna da bunsuraye da yawa to duka sai ai hakuri duk lokacin da kake kan gaskiya kake kan daidai bauta ci gaba da bauta Allah kan wannan daidai duk wata cutarwa da za ka gamu da ita ka yi hakuri kan har zuwa lokacin da Allah zai hukunta kuma kada ka damu da wanda ke ta maka wanda yake cutar ka lamuransa na bunƙasa jin daɗinsa na ƙaruwa dukiyarsa na ƙaruwa duk wannan kada ya dame ka kai dai ka ci gaba da abin da yake daidai shi kenan wannan ya ishe ka Allah ya taimake mu na'am ko ma karatun mu قل mhm. فاتوا به مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراء أي بل يقولون افتراء آآ suna ma cewa abin da yake karanta mana nan wai daga Allah ɗin nan shi ya ƙirƙiro kayansa ayar Qur'an kul to gaya musu kalubalance su ka ce da su fatu bi ashir suwarin mislihi ku zo da tsorori goma kwatankwacinsa bil fasahati ta zamanto ya irin sa a cikin fasaha ba kular ai kular ba ne wal balaga kawo tsorori goma irinsa cike da fasaha cike da balaga irin tasa wal istimari ala irshadin ya zamanto kuma duka surorin su tattaru akan shiryar da al'umma kamar da nake kawo muku wa taujihin da sanya su akan hanya wa nahyin da kuma hana su abubuwa da basu dace ba wai da zalika da makamancin wannan duk abinda nake karanta muku wato na alqur'ani ku kawo irin su surori goma amma kuma surorin ya zamanto suna ɗauke da irin ma'anonin da alkur'ani ke ɗauke ku kawo in za ku iya ku kawo kuma muskarayatin surori goma ƙirƙirarru irin da nasa inda wuce cewa ƙirƙirar su fa kum arabiyyuna ai ku larabawa ne ko ko ba larabawa ne larabawa ne qurayshawa wasun kuma hashimawa ta hmm? ha ko masu fasaha misli irina malam yace tahaddahum biha ay akhiru suwari Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalubalance su da su kawo sura goma kawai awalan da farko ce da ba su iya kawowa ba sun ba sura ce sai ce to kai ku kawo ma sura guda irin alqur'ani ko min gajartan suran ku kawo amma da sharadin wannan sura ta kunshi irin ma'anunnuka da qur'ani ke dauke da su sannan kun kawo yanzu shi muhammad ba ya kawo da yana ikirarin Allah ne ya ba shi ko kuma in kun kawo zai ku ce abin nan ba da za ku ke mai sunansa manata da uzza da wane ne da su hubal kuke bauta ku ce hubal ne yanzu ya aiko ko manata ko lata shi ne mana u lil mu'awanati ku nemi ku kira domin neman taimako ala zalika akan kawo wannan surar man istata'tum wanda duk kuka ga dama min dunillahi kowa bayan Allah amma ya zama kowa bayan Allah ghairihi kowa min ghairihi kowa bayan Allah in kuntum sadiqin idan har kun kasance masu gaskiya ne cikin ikrarin ku fi annahu istira cewa irin ƙarya ce kawai fi alqur'ani kawo irin ba za su iya kawo ba na'am فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا الله نعم فاعلموا الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون نعم فإن لم يستجيبوا لكم idan har ba su amsa muku wannan ƙalubala da kuka fuskance su da ita ba wanda sun kasa saboda sun kasa amsawa kenan ko fa in lam ai bi wasli in alam kaga aka rubuta shi wanda ba sai ake irin wannan rubutu ba da inda aka saba ba su ake yi fa in lam aka hada mamakon fa in lam haifi wasu li'in ma'alam huna wa ma'adahu a sauran gurare abin nan nahu wala illam yantahu kaga wala illam yantahu ba ce wala illam yantahu haka fa illam yastajibu laka a wata aya ba ce fa illam yastajibu kamar da aka faɗa a nan ba idan ba su amsa muku ba ko ba su amsa maka ba ya annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan tahaddi da ka musu su kawo surori goma kai su kawo ma ɗaya in sun kasa hmm, to fa'alamu ku sani wato ya manzon Allah ka sani da kai waɗanda suke da kai da waɗanda suke tare da kai sahabbanka muminai ku sani fazidu bi zalika tabatan ku sani kuma ku ƙara tabbata kan addinin nan naku ku ƙara tabbata kan imanin nan naku da wannan littafi da aka ba wa manzonku wa yaqinan ku ƙara sakankancewa wa adamul khawfi sannan ku ƙara jin tsoro tsoron mai muwajahatul mu'aridin al mukazzibin ku ƙara wato nisantar tsoron fuskantar waɗannan da suke ƙalubalantar ku masu wato eh, ƙaryata wannan gaskiya da annabin suke ɗauke da shi إنما وتكسن alhali kuma kuna dauke da wayannan sufofi ko na samun karfin gwiwa na ƙara riko da addini na ƙara fuskantar masu ƙaryata annabi ku sani ma unzila hadha alquran sani lalle an saukar da wannan alqurani mutalabbisan ay hala kauni mutalabbisan da ilmin Allah an saukar da wannan alqurani da ilmin Allah Allah ne ya saukar da wannan alqurani ya turo mala'ika Jibril da shi زواج النبي صلى الله عليه وسلم وليس افتراء عليه القران باجرين اريابا الى اكي اكجن بنا والله سم سم سم وان مخففة اي معلوف على انما سننكم ان ينزق سني لا اله الا هو باب وني ابي بوتا بتاعت انتنفة في شيء الله ما اوفي في اذا انكم قام سني وانا هل انتم مسلمون za ku zamanto ko za ku ci gaba da zama cikakkun musulmi na'am za ku ci gaba da zama mu ma haka muna bin bayan an kare wani da ya وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون نعم من أسلم وعمل عملا رياء دون وان ديسي يا مسلمت دهر الشمس وعمل عملا فما أكت وان يأيتي رياء سبو رياء وكان يريد الحياة الدنيا واتو يا زندا ما أنا صن رايواتي تدوني كوي وزينتها لك أوصح بأن أراد غير الله بعملي واتو ينيمي كوي نتي ونين ألا لأيتي من ديسي tunda wannan ya zaɓa wa kansa na wasu ilaihim amalahu za mu cika musu ayyukansu za mu ba su ladan ayyukansu daga nan duniya ƙara musu lafiya ɗan ƙara musu can kuɗaɗe da suke samu ajaza ma amiluhu min khairin ka sadaqatin wa silati rahim za a ba su takayyar abinda suka aikata na alheri daga nan duniya irin su sadaka da suka bayar irin su salis da zumunta da suka yi za a biya su daga nan duniya ai fiha a cikin wannan duniyar tun da dama duniya kawai su suka sani ai bi an wasu lahu wato mu yalwata masa rizqahu arzikinsa amma wa hum fiha ay fi dunya la yubkhasun sannan kuma na sannan su a cikin wannan duniya ba za a tauye musu ladan su ba za a biya su a nan duniyar kawai ay yunqasuna shay'an min amalihim allati amiluha ba za a tauye musu wani abu cikin ayyuka da suka aikata amma fa abin duk ya tsaya a nan duniya mutumin da a zahirinsa yake kyautatawa yake ba da sadaka yake ba da kyauta yake tsarar da zumunta amma shi ba ruwansa ba bai ma imani da Allah ba hmm? ba Allah yake gani ba shi kawai da yana yi don a ce yayi to za a biya shi a nan duniya ba za a tauye masa ba ƙara masa lafiya ƙara masa arziki da wasu abubuwa masu kama da wannan أولئك ليس لهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار نعم وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يحملون نعم أولئك وأنن ما سأيكت أيك تبول كوي دنيا والفتونة والألمندة ليس لهم في الآخرة إلى النار باص دوني أبو الآخرة سيوتف جهنم أجازا لله فمن وهذه الآية بطل ما صنعوا فيها دو أذن نسك أي كتاء من دنيا ذات جلاه لا بدأت ترد كوسي في القبوبة ويا رقاب آتي أنبياء بسن لك من دنيا أي الآخرة فلا ثواب له زي زمن سو دو أي جند سكي باب لا دا جوان من أذن دا سكي دراء عجي بالقيامة wa batsala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa nan duniya biyu ya zama to banza mala yace wa fi qira'ati zaid ibn ali a qira'ar zaid ibn ali na wannan aya an ce kamar haka wa batsala ma kanu ya'maluna bil fi'li wato abinda suka kasance suke aikatawa a aikace ya ɓaci ai ma kanu ya'maluna fi dunya abinda suka kasance suna aikata shi a nan duniya min al amali na daga ayyuka batsalat sun ɓaci wala sawaba laha babu wata lada a kansu fil akhirati a lahira Iza umilat li ghairillah matukarin an yi su an aikata saboda wani Allah an abi hurairata an karbo hadisi daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce ana azna shurakai an shirki ni ni ne na fi wadata ko na fi zamantowa ba ruwa na da wasu abokan tarayya akan wai a haɗa ni da wani cikin wani aiki da za a yi ba ruwa na duk wanda ya aikata wani aiki haɗa ni da wani to na bar masa aiki komin yawansa ba ruwana da shi ai min amalin ko abin nan man amila amalan duk wanda aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi sannan ya hada wani na tare da ni a cikin aikin to taraktuhu wa shirka na bar shi da shirkar ba ruwana akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi وعن أبي هريرة أنكر ولد أبو هريرة رضي الله عنه الله قال مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من تعلم علما دون ديكوي ولي علمي مما يبتغى به وجه الله wato daga ilmin da ake neman yardar Allah da shi ko ake neman fuskar Allah da shi ya zamanto shi la ya ta'allamuhu bai koyi ilmin ba إلا ليصيب آه، أرضا من الدنيا في ذكر سبو الإسلام وتفائلة الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة بذلك يجد أن شيء الجنة فلان القيامة يعني ليها ها أبين لأي كان يفيد أرف أنا أنا مثل إذكر الجنة كوك أن الجنة نعم. أخرجه أبو داود وأنا هديث إمام أبو داود من يروي فيه قلت شيء شك أبو بكر محمود دنيا يتشي بان يا كاو إنا هديثي ya ce ina cewa arriya'u shi riya ɗin darajatun yana zuwa ne daraja-daraja mataki-mataki riya'un nifafi akwai riya na munafurci shi riya na munafurci wa sahibu kafirin mai yinsa kafiri ne a musulunci wa riya'ul amal akwai kuma riya na ayyuka shiriya na ayyuka wa sahibu fasikin mai yin sa fasiki ne ba za bai kai ga zama kafiri ba to wannan kuma ne na malam kan waɗannan hadisi malam ya ce har yanzu ma zakara man tabtulu amalahu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci wanda ko waɗanda ayyukan suke ɓaci da riya da riya awil kufri ko da kafirci karana fi ma ya ce sai ya yi mu karana Hmm? sai ya yi muƙarana cikin abin da ke tafe bainal mu'minin ya ya'malu ala yaqin tsakanin mu'minin nan da yake aiki bisa sakankan cewa lalle aikin nan Allah ne ya ce a yi kuma yana yi saboda Allah yana yi saboda Allah ya bashi aljanna ya kutar da shi daga wuta shi ne ma'ana ya amalu ala yaqinin bima anzalallahu yana aiki bisa yaqini da abinda Allah ya saukar yayi muqaranarsa wa bainal kafiri da kuma tsakanin kafiri alladhi ya'malu ala hawahu wanda yake aiki kawai bisa ganin sa shi addini a wurin sa ganin sa kawai abin da ya kwanta masa rai shine addini a wurin sa duk abin da bai kwanta masa rai ba ko aya ta zo da shi ko hadisi ya zo da shi shi a sa shirme ne akwai masu addini irin wani to Allah ya sauƙaƙe faƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce ne afa man kana من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعد نعم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم أفمن كان على بينة ينزو أنن ليك شيء أبسا وتئر هجة أي بيان وهجة وأنن ليك شيء أبسا وإر بيان لهجة min rabbi daga ubangijinsa wa ake nufi wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin alqur'ani wa hiya alqur'an hujjan kuma ana nufin abin alqur'ani wanda yake kai ana nufin annabi shi ko abin da yake kansa na hujja ana nufin alqur'ani sannan ya zamanto wa yasluhu ya zamanto yana bin wannan gaskiyar ko wannan hujjar ko wannan alqur'ani wa yake bin sa shahidun lahu wato wani mai shaida gare shi ai da sirki wanda yake ba da shaida kan gaskiyarsa min da gare shi ai min Allah cewa daga Allah ne wane ne shaidar wa huwa jibril wato ne jibril Sai qur'ani min al-ahkam wato shaidan da yake ruwa na Alƙur'ani da hukunce-hukuncen da alkur'ani yake dauke da su sannan menene na'am sannan wa min qablihi kitabu Musa tun kafin shi ya zo ko kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko kafin shi alqur'ani ya zo akwai littafin annabi Musa ai min qabli gabanin shi alqur'ani kenan kitabu Musa akwai littafin Musa at-taura shine at-taura har yanzu shi ma at-taura shahidun lahu aidan yana ba da shaida a kan gaskiyar shi alkur'ani shi a taura din nan da muke magana littafin musa yana nan imaman wa rahmatan a matsayin jagora da kuma jin kai wannan halin ne halin hali ne likitafin musa na littafin annabi musa ai afaman ya amalu bima anzala alaihi hmm? yanzu wannan da yake yin aiki da abin da Allah ya saukar masa abin da Allah ya saukar masa din kuma al-mu'ayyada wanda aka karfafa bil hujaji da wasu irin hujjoji min Allah daga Allah kaman ya amalu da gairi yanzu halinsa daidai yake da halin wanda ke aiki da wani abin da Allah ya saukar la yastabiyan ba su taba zama daidai ba ulaika ay man kana la bayyinatin wa ya'maluna biha waɗannan wato waɗannan da suka kasance ala bayyinatin akan hujja wa ya'maluna biha sannan suna aiki da wannan hujjar su halin su har kullum yu'minuna bihi suna imani da alqur'ani tunda kuma wannan shine halin su falahumul janna aljanna ta su ومن يكفر به من الأهذاب sannan kuma duk wani wanda ya kafirce wa shi alƙur'ani daga ƙungiyoyi daban-daban jam'u hizbin ai daga kafurai da kungiyoyinsu daban-daban mutafarriqun iz la tajtami'u awahum almuttaba'a abin da yasa kira su azab saboda soyayen zukatan su din nan da suke bi ko ake bi ba ɗaya suke ba in ka dubi irin son zuciyar yahudawa ba ɗaya yake da irin son zuciyar nasara ba in ka dubi son zuciyar nasara ba daidai yake da irin son zuciyar majusu ba saboda haka son zuciya yana nan daban-daban daban kowa abin da ya ga dama yake yi to su masu irin wannan hali fannaru mau'iduhu ko mau'iduhum wutar jahannama ita ce wato alkawarin da aka musu cewa za su shige ta kuma tabbas za su shige ta saboda haka kai ya manzon Allah da aka saukar wa alkur'ani fala ta kufi miryatin nan kada ka kada ka yi shakkan wani abu da cikin alƙur'ani nan ka ci gaba da gaskata shi innahu alhaqqu min rabbika lalle shi shine gaskiya daga ubangijinka walaysa bistira'in ala Allah ba wai kiran ƙarya bane da aka yi aka jingina wa Allah wannan shine halin alƙur'ani walakin aksar nas sai dai mafi yawan mutane allazina tad'uhum ila al'amali bihi waɗanda kake kiransu zuwa yin aiki da shi la yu'minuna ba sa imani bihi da shi li'annahu khalafa awahum saboda shi ya saba wa son zukatansu wa suna ma ikrarin cewa annahu iftira'un wa kadhibun suna cewa ai kiran ƙarya ce kawai ƙarya ce da aka aika dingina wa Allah wanda ko ba haka bane na'am wa man من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين na'am wa man aila ahada azlam babu daya da ya fi shi zalunci wane ne wannan min ba nisara alallahi kaziban wato wannan da ya kirkiri ƙarya ya jingina ta da Allah babu wani wanda ya fi shi zalunci bi ayi nau'in min alkazib ko ma wata irin ƙarya ce ya kirkira ya jingina wa Allah wannan ba wanda ya fi shi zama azzalimi ula'ikal muftaru na alallahi waɗannan da suke kiran ƙarya su jingina ta ga Allah irin su musaila musailamatul kazzab da sauransu ta yi yu'raduna ala rabbihim ko abin nan yi na ala rabbihim yawmal qiyamati fi jumlatil khalqi za a bijirar da su a gaban ubangijinsu cikin jumlar mutanen da ake bayyana su a gaban Allah sannan wa yaqulu al-ashhad masu ba da shaida su ce a shahar jam'u shahi wa humul mala'ika su ne mala'iku mana mala'iku su ce mala'ikun da ya na lirrusu ne balak wanda za mala'ikun da suke ba da shaida ga manzanni cewa lalle manzannin sun isar da sako zuwa ga al'ummarsu ai bi risala min wa'alar wa kuffari sannan kuma su ba da shaida wato akan kafurai cewa sun ƙaryata manzancin da manzanni suka isar musu awalul muftari na bilistira ko ko su ba da shaida kan wato masu kiran ƙari ƙarya ko masu kirkiro ƙarya su jingina ta ga Allah akan cewa sun sun kirkiro ƙarya sun jingina wa Allah wa huwa al huna wanda shi ne abin nufi a anan injimala a cikin wannan aya za su ce ha'ula'i alladhina kadhabu ay iftaraw al-kadhiba za su ba da shaida masu kiran ƙaryar nan a ranar kiyama za a bijiro da su gaban Allah sannan mala'iku za su ba da shaida su ce ya ubangijinmu waɗannan so suka kirkiri ƙarya suka dingina ta gare ka ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalumai almuftarina ala Allah kadib masu kiran ƙarya su jingina ta ga Allah madaukakin sarki na'am muna ga nan za mu tsaya akwai wani bawan Allah da ya kawo marayu kaya zannuwa wajen turami nawa to zannuwa turami ishirin? da yaduna ko yadi har wajen goma da kuma kudi dubu nawa da kuma kudi dubu arba'in muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri kuma ya yawaita irinsa cikin al'umma kuma sauran yan uwa ma da suka bayar kowa gurgudun karfinsa Allah ya saka kowa da kowa da alheri Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta muna roƙonsa abubuwan da muka faɗa daidai cikin wannan karatu namu ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi ya gafarta mana ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa mu akwai wasu ƴan uwa da aka yi kidnapping ɗinsu mun san suna nan da yawa ko ina ma a nan jalingo da wani jalingo muna roƙon Allah ya gaggauta infiraji gare su wato ya kubutar da su ya halakar da waɗannan da suka walakanta su suka cutar da su suka cusa bakin ciki cikin rayukansu suka cusa bakin ciki cikin rayukan masoyansu Allah halakar da wa'annan ɓata gari Allah ka halarkar mana da wa'annan ɓata gari da ka arhamar rahimi ka aiko tsawa ya gama da su ko ka aiko wasu macizai masu tsananin dafi su kakkashe su Allah kana iko ne kan wannan ka tsarkar kasar mu daga irin waɗannan ɓata gari bi rahmatika ya arhamar rahimin hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin an ce muna da baki gobe to Allah ya kawo mana su lafiya to amma da eh kuma